fa inna kulla mursatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi a yau muna ɗaya ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1437 shine kuma tara ga watan hudu miladiya 2016 ci gaba da karatun mu na littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min at ila taslimi ka annaka raha. littafin Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala insha Allah yau za mu tashi nasqul qira'ati wara al-imam fil jahariyya sai qul muallif rahimahullahu ta'ala nasqul qira'ati wara al-imam fil jahariyya mala yace nuski shafe karatu a bayan liman fil jahariya a inda liman yake karatu a bayyane kenan kaman bala yana ishara da kenan a farkon al'amari akwai halaccin idan liman yana karatu a bayyana kuma ku karatu amma daga baya kenan an yi nuskin wannan ya zama idan liman yana karatu a bayyane to ku ba za ku yi karatu ba ya ce wa kana قد أجاز للمؤتمين أن يقرأوا بها وراء الإمام في الصلاة الجهرية yace ya kasance an halatta ga mutammina masu koyi da liman mamu kenan an yaqra'u biha su karanta ta wannan damirin yana koma kan alfatiha kenan su karanta fatiha wa ra'al imami a bayan limami fi salatul jahariya a sallar da liman yake karatu a bayyane kenan farkon al'amari ko a bayyane ke ko a ɓoye yake za a karanta fatiha haythu kana fi salatul fajari yayin da manzon Allah ya kasance fi salatul fajari a sallar asubahi fa qara'a sai manzon Allah ya karatu fa taqulat alaihi alqira'a sai karatun ya zama yau manzon Allah nauyi karatun yana cakuɗe masa alamar kenan wani na yin karatun tare da shi falamma faraga yayin da manzon Allah ya gama sallah qala ya ce la'allakum taqra'una khalfa imamikum manzo Allah yace la'alla dai watakila kuna yin karatu a bayan limamu waye limamin nasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace qulna na'am mai ruwa yace sai muka ce eh haddan ya rasulullahi muna yin karatun da gaggawa ya manzan Allah faqala sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace la fa’alu sai manzo Allah ce ku aikata kaga an yi me kenan an hana to amma gaba sai nuna uwa ba a hana ba la fa’alu kwakwa aikata sai ce illa an yaqra ahadukum bi fatihatil kitabi sai dai ɗayan ku ya karanta fatiha kaga an hana su karatun sura kenan sai dai me sai dai fatiha sai manzo Allah ya ce fa innahu la salata liman lam yaqra biha domin babu sallah ga wanda duk bai karanta fatiha ba wannan hadisin imam al-bukhari ya fitar da shi cikin juzul qira'a haka nan abu dawud ya fitar da shi da imam ahmad wani tirmidhi ya hassana hadisin haka nan kuma dal qubni shi ma ya hassana hadisin hadisin kuma yana da shawahi akwai ruwayar muhammad bin abi aisha da yace an rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam da yace daga wani mutum daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan an jahilci sahabi wannan baya cutar da hadisi dama ana magana jahala idan ta zama dunar sahabi amma jahalatu sahabi la tadur li anna sahabatu kulluhum udul domin ga baki ɗin su adalai ne ba wanda ake tuhuma kansa a musulunci duk wanda ka yana tuhuma akan wani sabi na manzan Allah to an san ajin da yake ko dan shi'a ne rafidi ne ka wancan hadisin nan Muhammad bin Abi Aisha da yake a rajulun min sahaba nan ba zai cutar da hadisin ba a lafazin hadisin da manzara sallallahu alaihi wasallam ya hana su karatun a can sai ce la taqra'u bi shay'in min alquran idza jahara al-imam bil quran sai manzara ce ka ku karanta ko min alqurani Eh, a'a la'allakum taqra'una lafalin a'a Muhammad bin Abi Aisha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ta kira kuna yin karatu wal imam ya qara'u a lokacin da limami yake yin karatu qalu innal nafa'al sai suka ce ya manzo Allah tabbas muna aikatawa qala sai manzo Allah ya ce la a'a kar haka sai ce illa bi ummul qur'ani sai ku karanta fatiha kamar yadda ya zo kuma a hadisin nafi bin mahabul bin rabi'a daga ubatu bin samitin Allah ya kara masa yadda shi ma yana karfafa wannan hadisi din cewa manzo Allah ce la taqaru bi shay'in min al-Qur'an idza jahara idza jahara al-imam idza jahara al-imam al-Qur'an kar ku ƙara bayyana wani abu na alƙur'ani, ko ka ku karanta wani abu na alƙur'ani a lokacin da limai ke bayyana karatunsa na alƙur'ani? Fisa ta ruwa ta ce illa bi fatihatil kitabi fi nafsihi sai dai mutum ya karanta fatiha ita ma fatihar kuma ina fi nafsihi ya karanta ta buyi ba ya bayyana ta ba to wannan shine abin da wasu malumin suke yin hujja da shi kan cewa da mamu da liman da misalla shi kadai kowanne wajibi ne a kowace raka sai ya karanta fatiha domin suka ce a nan da manzan Allah ya hana sai ce mai illa bi fatiha ta kitabu ko sai manzan Allah ce sai dai ku karanta fatiha kaga annabi alaihi salatu wasallam bai kore musu mi ba bai kore musu karatun fatiha din ba to amma sai suka ce masu wancan ra'ayin sai suka ce kenan wannan na nuna cewa karatun fatiha wajibi ne wajibi ne a cikin sallah sawa'un koda kai mamu kamar abu suleiman al-kabbabi cikin ma'alimus sunan karkashin wannan hadisin yake cewa hadal hadisin nassin bi anna qira'at al-fatiha wajibun ala man salla khalf al-imani sai ce wannan hadisin nassi ne karara in ji kabbabi da yake nuna wajibcin karanta fatiha ga wanda yake bayan liman mamu kenan yace sawa'un jahar al imam bil qira'ati aw khafata biha yace ba bambanci limami ya bayyana karatun ko ya koye karatun dole karanta fatiha wajibi wannan shine ra'ayin wasu cikin maluma kamar makahul kamar a imamu shafi'i fil jadid al bukari al-imamu thauri duk wannan shine ra'ayinsu suna ganin wajibi ne ko da kai mamuni kana bayan liman to wajibi ya karanta fata. sannan suna ƙara yin hujja da hadisin ubaratu bin samitin Allah ya ƙara masa yadda wanda hadisi ne shahararre na cin sahihain wanda manzo Allah ya ce la salata mallam ya yaqra bi fi kitabi a wata ruwa da karin fasa'ida ko ba sallah ga dukkan wanda bai karanta fatiha ba wasu kuma cikin maluma sun tafi akan cewa a'a karatun a bayan liman inda liman ke karatu a ɓoye to a nan mamu wajibi su karanta fatiha har ma da sura kama rakoyi guda biyun farko na azhar da rakoyi guda biyun farko na la'asar to suka ce a nan wajibi ya karanta fatiha kuma zai iya karanta sura amma inda liman yake karatu a bayyane suka ce a nan ma mu sauraron karatun liman zai wanda yana daga cikar koyinsa da liman wannan shine ra'ayin shi imam malik shine ra'ayin imam shafi amma alqadim alqadim shine kuma ra'ayin imam ahmad bin hanbali shine ra'ayin a a da yawa cikin maluma kuma shine ra'ayin shaykhul islam ibn taymiya akwai masu magana ta uku masu ganin cewa da inda rima yake karatu a ɓoyi da inda rima yake karatu a bayyane kai ma mu ba za ka yi karatu ba kwata-kwata wannan shine ra'ayin ahana su suna gani kawai lima kai ma mu ko lima yana karatu a ɓoyi sai dai kawai kai kai shiru ba za ka faɗi komai ba to masu magana ta farko wanda muke karanta hadisin su masu ganin cewa wajibi ne sai ka karanta fatiha din ko da kai mamu ne sawa'un liman a bayyane yake karatu ko a koyi yake karatu malamai sun magana kan cewa wannan hadisin da suka yi hujja da shi ba zai zama hujja ba domin annabi alaihi salatu wassalamu da yace la ko illa an ya la tafalu illa an ya qara ahadukum bi fatihatil kitabi da annabi ce kar ku aikata sai dai ɗayan ku ya karanta fatiha suka ce wannan magana ya bata nuna wajibi ba ta nuna kar ku yi karatun sai dai za ku iya karanta fatiha wannan na nuna wajibci ba nuna wajibci abu ne misali kake yi sai ce maka a'a kar kai kaza sai dai za ka iya yin kaza ko sai dai kai kaza lafazin sai dai kai kaza ba nuna cewa dole kai kaza ne sannan kuma karshe da manzala ce fa innahu la salata liman lam yaqra biha ba sallah ga wanda bai karanta fatiha ba malamai suka ce nan annabi yana bayanin siffar fatiha din sai dai ku za ku iya karanta fatiha sai dai ku karanta fatiha domin ita fatiha daga cikin siffarta tana da ƙarfin da ma babu sallah in ba yi ta da haka ce wannan baya nuna wajibi kawai me yake nunawa yana nuna halacci musamman idan ka karanta ka'idodi na usul suna cewa annal istisna min hukmin yadullu ala naqidihi wala lahu ala ziyadati hukmi suna cewa ka'ida ta usul istisna'i daga wani hukunci yana nuna kishiyar hukuncin ka ganin da aka yi istina'i la taf'alu kar ku aikata kenan a hana su yin karatun sai aka ce illa bi fatihatil kitabi to wannan baya nuna ƙarin wani hukunci baya nuna haka musamman in ka san ka'idar duk lokacin da ainihin umarni ya zo bayan hani wannan umarnin da yake nuna wa halacci kaga wannan ko abin da ka yi faɗa ka ce yana nuna halaccin karanta fatiha wannan ka'ida ce duk sanda umarni ya zo bayan hari to wannan umarni yana nuna halacci da Allah ta'ala ya hana farauta kaga da da Allah zai halatta da lafazin umarni wa idza halaltum fasadu lafazin fasadu ba umarni bane amma tun da ya zo bayan hani an hana farautar lokacin da kuke aikin haji ko umara sai kuma ka wa za halittun fasadu kaga wannan umarnin baya nuna wajibci me yake nuna wa halacci da an hana yanzu ya halatta ku sannan hadisin ubadat bin sami da suke hujja da shi shi ma malamai suka ce ba zai zama hujja ba domin wannan hadisin za a ɗauke shi ne a matsayin wa ake magana a matsayin limani ko mai sallah shi kaɗai domin wasu hadisan sun nuna cewa mamu babu wannan fatiyar kansa ta wajibi musamman inda ne yake bayyana karatu a bayyana kuma musamman in ka san ka'idar faɗin Allah wanda ya haɗa ƙur'an cikin sallah da wajen sallah da Allah ta'ala yake yake cewa wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun dan wasu malaman kamar mamu Shafi yana cewa wannan ayar ma ta sauka ne akan sallah ne. kuma nan kaga ubangiji bai tantance karanta qur'ani a sallah ko a wajen sallah ba duk inda ake karanta alqur'ani za ku ni za ku saurari karatun qur'ani kuma wannan ne cikar koyi da limami ka saurari karatun sa shi yasa Shehu Islam Ibn taymiya cikin fatawa yake cewa ka'ida shine a sallah a kowane lokaci a cikin sallah in ma dai yi zikiri in ma yi sauraron zikiri lokacin da kake sallah kai kaɗai kaga dole kai ne dole kai karatu a ko'ina ya ce lokacin da kake bayan limani idan liman yana karatu za ka ji karatunsa ko ba za ka ji ba kaga za ka yi sauraron karatunsa ko musamman za mu karanta ruwayoyi kan wannan ya ce amma lokacin da limami yake karatu a ɓoye ba ka jin karatunsa ce in kai shiru ba ka aikin komai ba ka sauraron karatu ko ba ka yin karatu haka ne ko ka gane kuma wajibi ne ka yi karatu Za ka wannan shine hujjar su ko malamai sun rusa su to sauran masu rayuka da mun zo kansu kuma mu ji ne suka dogara da shi shi za zaga mala albani nan kawai yanke hukunci Ya yace annabi Ya ce an yi nuski kaga da suna yi annabi ce kar ku ƙara aikata sai dai fatiha to ita ma fatiha za ka samu ruwaya za ta hana su gaba ɗaya yace sun manahum an kirati kullaha fil jahariya sannan kuma sai manzo Allah ya hana su karatu baki ɗaya ma kaga da an ce sai dai Fatiha ko to daga baya kuma sai manzo Allah ya hana su karatu baki ɗaya amma fil jahariya a sallar da ake bayyana karatunta hina man sarrafa min salati jahara biha bil qira'ati ko jahara fiha bil qira'ati wannan ya faru ne yayin da manzo Allah ya gama wata sallah wacce ke bayyana karatu a cikinta wa fi riwayatin annaha salatu subhi a wata ruwaya din ya zo cewa sallar sallar asubahi ce fa qala sai manzon Allah yace hal qara'a ma'i minkum ahadun anifan sai manzon Allah yace ce a dazu kenan sanda ina sallah wani daga gare ku yayi karatu tare da ni fa qala rajulun na'am ana ya rasulullahi sai wani mutum ya ce haka ne ni ne ya manzon Allah ni ne karatu tare da kai fa qala sai manzon Allah yace ce inni aqulu mali unazi'u sai manzala ce to ni ina cewa mali unazi'u ba a jayayya da ni ba a tarayya da ni ba a rinjaya ta wajen karatu qala abu hurairata fanta hannasu an alqira'ati ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ma jahara fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil qira'ati abu hurairah shine rawun hadisi wani zuhuri ne ya ruwaya din daga abu hurairah zuhuri ya ce sai abu huraira Allah ya kara masa yadda ya ce fantaha nasu al qira'ati sai mutane suka daina yin karatu ma a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi ma jahara fi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil qira'ati a gurin da manzon Allah ke bayyana karatu hina sami'u dhalika min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yayin da suka ji haka din daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana yayin da suka ji manzo Allah ya faɗo na magana ya ce mali unazi'u daga lokacin sai suka daina karatu a bayan manzan Allah in manzon Allah bai ne ke yin karatu ce waqra'u fi anfusikum sirran fi ma la jari fi al-imam yace ku yi karatu fi anfusikum a ku ma'ana a ɓoye fi anfusikum sirran ku yi karatu a ɓoye fi ma la jari fi al-imam a gurin da liman baya bayyana karatu kenan inda liman yake yin karatu a koyi kamar a zahar la'asar da rakoyin raka karshe ta magarba da rakoyin karshe guda biyu na mi na isha'i to anan sai ce ku yi karatu inda liman baya bayyana kaga wannan sai nuna wa sahabbai kenan sun bar mi sun bar wancan abin na yin karatu tare da manzala inda yake bayyana karatu to sai dai wannan cewa fantahan nasu an liqira'ati ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam irin su Imam Bukhari su Abu Dawud da wasu su suka ce wannan lafazin da fantahan nasu an liqira'ati ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka ce wannan magana ta zuhuri ce ba magana Abu Hurairah ba ce kaga in ya tabbata magana zuhuri ce akwai me kenan akwai inqidai domin zuhuri tabi'i ne ba ma cikin kibarut tabi'i ya yasan sahabbai sun dina a bayan manzan Allah da suka ce wannan akwai in kiɗa'i suka ce kuma sannan bayan da za a yi ma a jingina abu hurera wannan maganar saboda ne suka ce musamman abu hurera ya shahara an sha tambayarsa cewa za a yi karatu a bali ne ce za a karanta fatiha sawa'un ko yana karatu a ɓoye ko yana karatu a bayyana wannan shine mazhabin abu hurera da sai suke gani kaga bayan da za a yi yara wuci wannan kuma ya tafi akan wancan tsari to haka suka ce da gaske ce wannan cewa ƙala abu hurairah bai tabbata ba zuhuri shi ya faɗi wannan magana to kaga in zuhuri ne ya faɗa akwai matsala kenan ba za a tabbatar da maganar ba haka uh, Muhammad bin Yahya az zuhuri shi ma abin da ya faɗa kenan to sun yi dalili sun kafa hujja ne da ruwayar Auza'i domin Auza'i a tasar wayar yayi tanyizi bayan qaulin qaul Abi Hurairah ko qaulin Nabi wa qawlu zuhri shi ya tantance tsakanin maganar zuhuri daban da kuma maganar take cikin hadisin daban lokacin da ainihin yake a arwayarsa zuhuri yana faɗa hadisin da zuhuri ya faɗa hadisin sai zuhuri ya ce fatta azal muslimuna bidalika sai musulmi suka wa'azantu da haka da waccan magana ke ta manzo Allah da yace mali unaji'u sai zuhuri ya ce sai musulmi suka wa'azantu da haka din kunu ya yaqra'una fi ma jahara sai suka kasance ba sa yin karatu a wajen da manzon Allah yake bayyanawa to sai arwayar ce kala malikun kala rabi'a lizuhuri arwayar auzai ce ce sai imam malik ce rabi'a malamin ma malik ne ya ce da zuhuri ya ce da shi a hadasta fa bayyin kalamaka min kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da zuhuri ya faɗi wannan magana sai shi rabi yake cewa da zuhuri kaga in za ka zantar da mu hadisi ka bayyana tsakanin ka da kuma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan sai nuna rabi'a ne yake sai nuna kenan wannan magana da fatta azal muslimuna yana suna zuhuri wannan magana ba ta cin hadisin magana ka ce da ka karaba ta da hadisi da su suka yi hujja da wannan suka ce da ka wacce ruwaya da ta ce kala abu ba haka bane ba abu ne faɗi maganar ba wannan shi na abin da wasu maluma suka ce na ga mu kamar Imam Al-Bukari haka ya faɗa haka nan Abu Dawud haka nan akwai Muhammad bin Yahya az-Zuhri shi ma abin da ya faɗa kenan sai dai malamai sun ba su amsa cewa wannan ruwaya din ruwaya ce ingantacciya kamar al-Hafiz Ibn al rahmatullahi alaihi cikin tazibu sunan ya ba da amsa kuma ya tabbatar da hadisin domin hadisin ba ta iya wannan hanyar yanzu ba ya zo ta hanyar ukaima a lokacin da ukaima yake ya zantar da wannan hadisin kuma ya ce abu huraira ne ya faɗi wannan magana ɗin wanda ya fi kowa sanin abu huraira na jinsa kuma bai masa inkari ba shi ne da bin musayi yana jin sai faɗa hadisi kamar yadda alha ibn qayyim yake faɗa da ma Hakanan a bayan sa abu cikin aunul ma'bud shi ma ya kawo wannan magana ɗin sannan kuma akwai ruwayar ma'amar daga zuhuri shi ma ma'amar a tasa ruwayar daga zuhuri ya nuna cewa wannan magana zuhuri ya jingina daga abu huraira abu huraira ne ya faɗi ta shi isa ibn qayyim yace cewa magana abu hurairah magana zuri ce baya cutarwa baya hana su zama magana abu hurairah ce yanzu misali da mamar yazo yana yana faɗar hadisin da ya faɗi maganar Allah sai ce daga baya sai mutane suka daina yin karatu a bayan manzan Allah shi ma zuhuri da ya zo sai ce sai mutane suka daina wannan kuma bai kora ce kuma abu hurairah ne ya fara faɗa ko ba haka ba saboda haka eh, eh, eh, ibn qayyim cikin tazibu sunan yace ai wannan ma magana babu wani karo a cikin ta kawai kowannen su ya faɗa haka ya tabbata maganar maganar Abu huraira ce Allah ya kara masa yadda an fahimta shine ya faɗi wannan magana cewa mutane sun nena karatu a bayan manzon Allah to kaga yanzu muka tabbatar da maganar tabbatacciya ce tunda sahabi ne ya faɗa ce sun daina a bayan manzon Allah kenan sun hannu Allah ya kara musu yadda wannan hadisin imam malik ya fi da shi da humaidi da bukari cikin juzu al-qira'a haka nan abu daud haka nan imam ahmad da muhammadi tirmidhi yace hadisi ne hasani kuma abu hatim ar-razi da ibn hibban da ibn qayyim kamar na faɗa sun inganta hadisi hadisi ne tabbatacce yace waja'al insatu liqira'ati al-imam min tamam al-itimamihi to malal bani yana ƙara kawo hujjoji da ke nuna cewa in kima yana karatu a bayyane ba za ka karatu ba sauraron su zaka sabanin masu ra'ayin farko kaga wani kamar kamar hujjoji ne na suwa masu ganin cewa rab idan lima yana karatu a bayyane ka saurare shi ko amma yana karatu a koyi zaka karatu sai ma ce manzon Allah ya sanya sauraron limami na daga cikar koyi da lima idan lima yana karatu kai shiru ka saurare shi wannan na cikar koyi da lima a ina manzon Allah ya sanya haka faƙala ya ce manzan Allah ya ce inna ma ju'ilal imamu li yi utammari ka dai an sanya limami ne domin a koyi da shi wannan shi ne shi saka ce inna ma kaga ma ina alkafa ce almakfufa tafidul hasar tadbitu ma tun fi ma adahu kenan kaɗai wannan shine aikin liman yi koyi da shi shi sa ta ruwa manzala ce fala taktalifu alaihi kaku saba limamu ani aniya ko a aiki a aiki kar ku saba masa sai manzo Allah ya ce fa idza kabbara kabbiru idan ya kabbara ku kabbara war abu da ta fito da min fili fala tukabbiru hatta yukabbira manzo Allah ce kaffi kabbara har sai liman ya kabbara tun da shi kake yin koyi sai manzo Allah ce wa idza qara'a fa ansitu idan liman yana karatu ku yi shiru idan liman yana karatu ku yi shi a waccan maganar da muka bari akwai abin da ya kamata in fara in tsallake kun san na faɗa a baya sun ce abu wuraira ai a shi ne dole kai karatu ko ya zai shi shefa wannan maganar malamin ka ce nawa nawa ne sahabi zai rauci abu kuma ya fahimta sabanin abu kuma ka'ida ce ma zaunanniya suna faɗa cewa al'ibratu bi marawa ba la bi mara'a abin da ake izina da shi shine mai ya rawaito ba mai shi ya gani ba yanzu misali suka ce ga ruwar Abu Huraira hadisin gulogul kalam kun ga ai zo Abu Huraira idza walagal kalbu fi nayi adukum falyaksilhu sab'an ulahunna biturab hadisin bukari da muslim ko kama kuma fatawar Abu Huraira wanki ano yake cewa uku kaga ya saba hadisin to me yake kawo haka fahimta ce wata kila wata fahimta sabana ga shi yasa ga ka'ida abin da ka rawuto in ya inganta shi ake izina ba abin da kai ka fahimta ko gani ba ba da shi ake izina ba to kaga anan manzo Allah kare yace wa idza qara fa ansitu in liman yana karatu kaga a ina kenan a bayyane domin shine in kai shiru shirin zai amfane ka domin zaka ji zikiri din zaka ji abin da yake karanta kuma wannan cika koyi da ni ba wannan hadisin ibnu abi shayba ya fidda shi da abu dauda da muslim da abu awana sai dai wasu malaman waya za ƙarafa su suna ba a fata suna ba a fata cewa ruwaya ce wuce har abu dauda cikin sunan za ga ya ba a farwaya din hadisin ya zo tayar abu huraira wannan to amma in ma an ce waccan bata inganta ba alhamdulillah akwai ruwaya ƙarar cikin muslim hadisin abu musa ashari Allah ya kara masa yadda shi ma zo da wani lafazin a kara a ansitu in liman yana karatu ku yi shiru amma mun ba musu wacce ruwayar ko balle ita kanta wannan ruwaya din imam muslim shi din ya inganta ta ya inganta ta dan an tambaye shi hadisi abu hurairah yace fa huwa sahihun yace ingantacce ne aka ce ma aka ce masa limadha lam tabahu fi kitabika to me yasa baka sanya shi a littafin ka ba wanne kenan sai Ya yace ai ba duk abin da ya inganta bane na sashi sai Ya muslim yace inna ma wa ba'tu fihi ma ajma'u alayhi yace abin da na sanya cikin sai musulmi sai hadisin da malamai suka haɗu a kansa baki ɗaya wajen ingancinsa haka akwai hadisai da yawa da yawan gaske dubbannan ɗaruruwa wanda sun inganta kuma bai kasu cikin musulun ba amma shi kansa ya inganta ruwaya haka ta tabbata lafazin idza qarafa an situ ko da anan an bari bata inganta to hadisi Abu Musa al-Ash'ari ta inganta to idan limai na karatu za ku saurare shi na kawo mana magana shi Islam Ibn Taymiyyah ko rahmatullahi alaihi malai ce kama ja'al al ism ilahu magunayan al-qira'ati wara'ahu kamar yadda manzon Allah ya sanya sauraron liman yana wadatarwa ga barin karatu a bayan limani sauraron limami ka saurari karatunsa yana wadatar da kai gabarin yin karatu a bayan limami kaga yaushe kake sauraron karatun liman a lokacin da limai ke karatu a bayyane faƙali ya ce man kana lahu imamun wanda ya kasance yana da limami fa qira'atul imamu lahu qira'a to karatun liman karatu ne a gurinsa to su hanaf su hanaf suna hujja da wannan hadisin kamar yadda faɗa da ra'ayin su ko suna hujja da wannan hadisin kan cewa kawai ba za ka karatu ba sawa'un fil jahriya aw sirriya to wannan shi abin da suke yin hujja da shi shi yasa anan ga Malam Albani yace haza fil Ya yace wannan fa ana maganar fil a inda aka karatu a bayyane to wannan hadisi akwai dan maganganun malamai akai Malam Albani ya lamba ɗaya ko yace ibn abi shayba ya da shi wa darqutni wa ibn maja wa tahawi wa ahmad min turuqin kafira, musnada wa mursala wannan sun fidda hadisin ta hanyoyi da yawa wasu hanyoyin hadisi ne musnad zuwa kan manzo Allah wasu hanyoyin kuma mursal ne tabi'i ne kawai ce annabi ya ce wa qawwal shaykh islam ibn taymiya kama fil furu yace amma ibn taymiya ya karfafa hadisin saboda yawan hanyoyinsa game da cikin al-furu libna abdul hadi wasa babu ɗauki busiri haka nan busiri shi ma ya inganta sashin hanyoyin hadisin malik ce ta kallamtu alayhi bi tafsiri wata ta mutu fil asal malik ce na bibbi ne magana kan hadisin na bibbiye shi a hanyoyin hadisin a cikin al'as ma'ana cin asal sifatu salatin nabi asalin wannan littafin kenan wannan ga muku yana da mujalladi uku ne summa fi irwa'ul galil sun mafi irwa'il galil yace sannan a cikin irwa'ul galil nan ma na bibi isnadin hadisin da hadisin dai bi shawahid hadisi ne wanda ya inganta kuma sannan a waccan ayar tana cin abin da malar bane al-asal din ya karfafa wannan hadisin da ita fadan Allah subhanahu ta'ala ana karanta Qur'ani fastami'u lahu wa ansitu yana cewa abin da ya kara karfafa hadisin da shi kaga wannan ya nuna kenan da sabai suna karatu a bayan manzan Allah ko da a bayyane ke karatu daga bayan manzan Allah ya hana su sai dai a inda yake karatu a ina kenan sai dai inda yake ya amma inda yake a bayyane manzan Allah ya hana to sai malai ya kullo ta kuba din sai kuma ce wujubul qira'ati fi sirriya tunda can annabi ya hana karatun ko to sai kuma malai kulla to kuma wajibcin yin karatu fi sirriya inda limai yake karatu a ɓoye to anan kai kuma mu wajibi ne ka karanta fatiha wajibi ne in kuma gurin ana karanta fatiha da sura to ya halatta in maka karanta fatiha zaka iya karanta sura an fahimta amma dai me wajibin fatiha domin ta dama al'asali karanta sura ba rukuni bane shi rukunin sallah za mu zo mu karanta wannan karanta fatiha kaɗai a sallah sallah ta yi ko ba ta ba za mu zo mu karanta wannan yace wa amma fi sirriya amma a wajen karatu a ɓoye inda limami yake karatu a ɓoye faƙad a ƙarrahun alal a fiha to anan kuma annabi ya tabbatar da sabbai a bisa yin karatu a cikinta inda limami yake karatu a ɓoye annabi ya tabbatar da sabbai suna karatu a nan kuma annabi hana su ba faƙala jabiru jabir Allah ya ƙara masa yadda ya ce kunna na ƙara'u fi zuhuri wal asari khalfal imani fi rak'atayn al-ulayn bi fatihatil kitabi wa surati wa fil ukrayni bi fatihatil kitab Jabir yace mun kasance mu suwa kenan yana nufin su sabon manzan Allah muna karanta domin su kaɗai suke da wannan matsayin a duniya ko su kaɗai suka isa su ce muna yi tare da manzan Allah ko mun ga manzan Allah ko mun ji manzan Allah duk duniya in ba su ba duk wanda ce na naji manzon Allah sai ya ce hadisin ka munqadi ne tafi can ba za a saurare shi ba duk duniyar ilimi ba ta saurare shi ba shi yasa har maganar hujja da hadisin mursal al raji hadisin mursal in dai ba samu ta hanya ta kashi mausul ba da'ifin hadisi Ya ce mun kasance muna yin karatu a azahar da la'asar kaga koyi ake yin karatun su kalfal imama a bayan limam fil rakatin ulayaini a rako'i biyun farko muna karanta bi fatiha ta kitabi wa suratin muna karanta fatiha muna karanta sura kaga wannan hujja ne kan masu cewa ba za a karanta sura ba sai dai fatiha kare kamar wa kenan kamar ku malikiya a su a gurin malikiya inda limi ke karatu a ɓoye suka ce zai karatu za ka karanta fatiha a ɓoye ko amma kuma ba shi ne ra'ayin imam malik ba in shi imam malik din a gurinsa za a karanta har sura wa fil yana bi fatihatil kitabi amma rako'i guda biyu na ƙarshe shi kuma nan yace muna karanta fatiha kadai yanzu sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga annabi alaihi salatu wassalam ya tabbatar da su wanda kila wani yace to ai abu boye suke karatun annabi bai sani ba da ya hada sai mu ce ya hakuri waqtul nuzulul wahyi ne lokacin saukar wahayi ne idan da laifi ne da Allah ya sanar da manzon Allah shi yasa Jabir dan abdullah ya hujja da wannan yace kunna nu'azzilu wal qur'anu yanzil walau kana shay'un nuhiya anhu lanahana anhu al qur'an yace muna azalu lokacin qur'ani na sauka tunda abin azalu kaga boye za'i ba a gaban kowa ba yace da wani abu ne da za a hana da qur'ani ya hana mu tunda shi Allah ba abin da yake buya gabanin sa haka zamanin manzala in sabai suna kowa boye ne to in abin bai da kyau Allah ne manzala wahayi sai a hana su laqad alima Allahu annakum kuntum tattanuna anfusakum fataba alaikum wa afa Ka za ya koyi suke yin wannan ana azumi ne ba a kusanta madar wasu ka dinga yi ba annabi ne sani ba amma Allah ya bayyana amma sai Allah ce fataba alaikum dan shi ya yi hakuri Allah ya ce ya karɓi tubansu wa afa ankum kuma Allah ya muku rangwame ba dai shi ya kai laifin ba to ya ce ya yafi me naka ciki inda zaka ga munin zuciyar kenan wanda aka yi laifi ya ce ya kyale kai kuma kana ta bala'i saboda kai baka so ne samu rahama Allah ya yafe mana kaga annabi sai tabbatar da su bai hana su ba ibn majah ya fitar da wannan ruwa din da sunadi ingantacce yace wa inna ma ankara tashwish alaihi biha yace manzala ya musu inkarin tashwish alaihi yi masa tashwishi cakuɗa masa karatu biha da karatun da suke yi wa zalika hina sallar zuhra bi ashabihi wannan ya faru ne lokacin da manzo Allah yayi sallah azhar da sahabbansa fa qala sai manzo Allah ya ce ayyukum qara'a sabbi isma rabbikal a'la sai manzo Allah ya ce cin kwaye karanta sabbi isma rabbikal a'la fa qala rajulun ana sai wani mutum ya ce ni ne ya Manzan Allah amma sai ce walam arid biha illa alkhair amma fa ya manzo Allah ban nufi komai da karanta ta ba face alkhairi isa ba dole bane dan kaza da kai ka nufi alheri kuma ya zama daidai isa ibn mas'udin yana na magana ko lokacin da samu wannan mutanen suna ta a karanto kaza kafa kaza sai ce alkhairi muka nufi ce kan muridin lil khairi wa lam nawa nawa ne kan min muridin lil khairi wa lam nawa nawa ne wanda yake ta alkhairi kuma bai dace da alherin ba yana cikin matsalar da ake samu sai a faɗi wata magana wasu magabata cikin maluman biyu da mukan sai faɗi magana Ka ce wannan maganar kuskure ce ta saba hadisi abin sai a ai alheri suka yi nufi na'am ka nufi alheri ah, ba ka da zunubi kenan amma baya nufin cewa abin da ka faɗa dan alheri ka faɗa shi kuma ya zama daidai ba dole ba kaga wannan me ya faɗa ba ya rasulullahi ban nufi komai da karatun ba sai ne sai alheri da haka ne kawai duk abin da ka fa alheri ya zama daidai sai manzo Allah ce to shikenan amma sai mu ji me manzo Allah ya ce fa qala sai manzo Allah yace kad arabtu anna rajulan kala jiniha sai manzo Allah ce ni dai na san wani mutum ya yi min jayayya mana yarin jani ya cakuɗa min karatu wa fi hadisin akar kaga manzo Allah nan ba inkari ba mana yana karatu sai wani ya karatu kaga wani da ya karatu a bayyane karatu ko a boye a bayyane wannan shine abin da annabi musu inkari amma in dalilin yake karatu a boye sai kai a boye wannan akwai inkari babu amma san da yake a bayi a buyi sai kai kai a bayyane zaka ka faɗa masa makaratun sa to wannan ne abin da manzala ya musu inkari a bayyanai wa fi hadithin akhar wannan hadisin muslim da Abu Awana sun fitar da shi da Suraj wa fi hadithin akhar ya zo a wani hadisin kanu yaqra'una khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam fa yajharuna bihi kaga wannan ruwaya ta bayyana abu sun kasance suna yin karatu a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam fa haruna bihi kuma suke bayyana karatun fa sai manzon Allah yace kullutum alayya alquran sai manzon Allah ce kun cakuda min don dan zaka ga lokacin da kake karatu a bayyane sai wani a sai wani zo kusa da kai kuma yana daga murya yana yi a bayyane sai ka ji naka yana yin me yana cakudewa to wannan shine abin da annabi musu inkari amma in a suke yi inda annabi ke a boye wannan annabi musu inkari ba kamar yadda muka ji hadisin Jabir Allah ya kara masa yadda Imam Bukhari ya fada wannan hadisi cikin juzul qira'a da Imam Ahmad cikin Musnad da Suraj da isnadi wanda yake hasan wa qala haka nan yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal musalli yunaji rabbahu mai sallah yana munajati yana ganawa ne da ubangijinsa falyanzur bima yunajihi bihi kowannen ku ya duba da me zai gana da ubangijinsa da shi wala ya jahar ba'dukum ala ba'd quran manzala ce kada sashin ku ga bayyana sashi alqur'ani saboda me saboda za su cakuɗa musu alqur'ani duk lokacin da ya zama ana karatu wani yana daga murya wani na daga to na wancan zai cakuɗe na wancan zai cakuɗe to sai suka ce kaga min babu aula kenan sanda mutum yake karatu a koyi kai kuma ka zo kana daga murya a gabansa zaka cakuɗa ma alqur'ani sai imamul kattabi ce wannan ke nuna cewa min babu aula ka zo kana karatun hadisi ko wani abu in har an hana ka cakuɗa maka karatu ka bayyana masa alqur'ani to kuma alqur'ani yafi kowane zance ka kamin babu aula kenan ka zo kana karatun hadisi ko karatun fiqhu ko kuma kana ta harguwa ma mara amfani a lokacin da mutum yake yin karatun sallarsa sai ka cakuɗa masa karatunsa shi yasa ka hana idan yana karatu a boye kai kuma kai a bayyana har irin karatu da muke na makarantunmu na musamman makarantar allo irin malami zurbulala din ana duka duk a ruɗe wance na na eh, ba ma ka gane me yake faɗa har shi bai kamata ba kowa ya antsa hankali yanda karatu wani ba zai shiga na wani ba imam malik ya fitar waya din da imam bukari a cikin af'al ibad da sanadi ingantacce wa kana yaqulu manzo Allah ya kasance yana cewa man qara harfan min kitabillahi falahu bihi hasana wal hasanatu bi ashri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun to me yasa albani ka wannan wannan hadisin wannan da ya kawo yana da alaka da karatun karatun me yake nuna wa wajibcin yin karatu ko inda limi yake karatu a koyi kai ma kai karatu to sai malar bani ka wannan hadisin me yasa ya kawo shi hadisin tirmidhi ne da hakim sun fi da shi da sanadi ingantacci me yasa malar ya kawo shi ana eh a sarrance kwadaitarwa <laughs> za ku tuna magana na faɗa ta ibn taymiya a cikin sallah kakaf ɗayan abubuwa ne guda biyu kowane guri a sallah in ma kana zikiri ko kana sauraron zikiri ba inda a sallah ka zauna ba ɗayan wannan ba ba in dai sallah ce ta sunna babu shi amma ku yi tunani inda wuri a gaya ma inda kai ba za ka yi zikiri ba ko ba za ka saurari zikiri ba ina ne a sallah in dai sallah ta sunna ce babu sanda kai ka bara harama me za ka yi za ka yi rawar istiftahi ko zikiri ne kai kuma mai karatu zikiri ne zaka dafa ruku'i kai zikiri ko in kai ruku'in kuma kai zikiri in zaka dago zikiri zaka yi ko ba ka ba to wata kila ka ce liman nake bi sannan kake bin liman yana karatu a bayyane kaga sannan kai kabbara zikiri ne to sanda kuma kake kai shiru kana jin liman nan kuma kana sauraron zikiri ko ba haka ba ke nan a sallah ko dai kai zikiri ko kai sauraron zikiri to nan malam sai ka maka wajibin ka kai kai karatu a kuri sai ka ma wannan hadisin dan ya karfafa sa idan liman a bayyane shi karatu sanda kake sauraron katin zaka samu lada ko ba zaka samu ba zaka samu lada to sanda yake karatu a koyi in kai shiru ne raban ka kana da wani rabu kai baka saurari zikirin kuma kai zikiri ba sai ka ma wannan da ya nuna ma da liman ki karatu a koyi zaka yi zikiri ga ma irin ladan da zaka samu da harafi ɗaya kana lada nawa lada goma shi sai kawo wannan hadisi manzo Allah yace wanda ya karanta harafi ɗaya a littafin Allah falahu bihi hasana yana da hasana me ya hasana din wal hasanatu bi ashra misaliha idan kuma hasana ɗaya tana da goma misalinta la aqulu sai manzo Allah ce ba faɗina cewa alif lam mim harafi ɗaya bane a'a walakin alifun harfin alifi harfi lamun harfi ne mimun harfi ne kenan da niyyar karatu idan kai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kace alif lam mim yanzu ya alif lam mim lada nawa ne da mutum kenan hasana tara to kaga kai da wannan irin hasana din kawai zaka zo limai na karatu a koyi baka jin komai kuma kai shiru ai ka tauye kanka ko dole ka yi karatu inda ne ke karatu a tsaye da wannan shine ra'ayin da yawa cikin maluma kamar yadda faɗa irin su Imam Malik irin su Imam Zuhri irin su Ibn Mubarak Shafi'i fil qadim daga baya ya canja irin su Imam Ahmad bin Hanbali da da yawan malamai cikin malaman hadisi wannan shine ra'ayin su inda limami yake karatu a koyi dole kai karatu amma inda yake a bayyane zaka saurare shi sannan in kun kula ga wannan ra'ayin shine ra'ayin da ya hada dukkanin hadisa baka jefar da wa'ancan ba ba kuma jifar da wa'incan ba a wasu hadisan annabi ya ce ba sallah sai an karanta fatiha wasu hadisan annabi kuma ya hana a karatun a bayansa kaga in ka tafi a wannan shine ka duka na ruwaye ba ka jifar da wani bangare ba kuma ga ka'ida hadisai na Manzala idan sun zo da alamun sun yi karo da juna to yanzu za a iya tabbatar da su duk sai aiki to wannan shine abin da ake fare a tabbatar da hadisan in ka shi shine ka tabbatar da hadisan baki ɗayansu su sai malai ce at-ta'aminu wa jaharul imami bihi to malaka ku yi hakuri fa nan ma za a dake ku malai ce fadar amin da kuma bayyana wal liman da fadar amin din ma'ana liman ma zai ce amin a kuma me a bayyane a bayyane ba a ba. Ya ce sun makana sallallahu alaihi wa sallam idan tahamin qira'atul fatihati yace sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya gama karatun fatiha qala amin in yace ghairul maghdubi alaihim waladdallin kuma annabin da kansa sallallahu alaihi wasallam sai ce amin an fahimta kuma sai ce jaharu wa yamuddu biha sautahu manzan Allah yana bayyana ta ya muddu nan ay yarfa'u da haka zo a wata ruwaya din yarfa'u biha sautahu ko manzan ɗaga daga da ita shi yasa Abdullahi bin Zubair yake daga muryarsa da amin in yana limanci wannan ita ce ruwayar Sufyan ita ce ruwayar Sufyan daga Salama bin Kuhai akwai ruwayar Shu'uba shi ma daga Salama bin Kuhail din shi kuma ce a akfaba biha sautahu manzan Allah yana yin ƙasa da muryarsa kenan ba a ji a wata ruwaya sirru biha yana ɓoye ta to wannan ruwayar ta Shu'uba, duk da Shu'uba fiƙa ne jabal ne amma malamin ka ce a kaɓa a Shu'uba. Shu'uba ya kuskure wannan shi na abin da malamai suka faɗa kamar imamul bukari turmudi ya hakaito maganarsa ya ce sha'uba ya kuskure kusan dai da yawan kusan ɗaukacin malamari sun ce shi Uba kuskure ruwaya tabbatacciya ita ce wannan ruwaya sufiya kuma musamman ma malamai suna cewa kamar yadda a suke cewa idan ya zamana an samu saɓani tsakanin ruwaya Uba da ruwaya sufiyan to malamai nan suna cewa ruwaya ingantacce shine ruwaya sufiyan har shi uban da kansa yana cewa in na saba wa sufiyan to ruwa sufiyan ita za a yi aiki da ita saboda awtaqu minhu Ibn cikin a ilamul muwaqqi'in shi ma ya faɗi irin wannan magana yace malaman hadisi a iya sanin mu suna faɗan aka samu saɓani tsakanin ruwayar shu'uba da sufiyan to ruwayar sufiyan ita ce a tabbatarwa kuma musamman shu'uba din an sami ittirabi a tasar wayar kaga shi uba ya fi shi karfi ruwayarsa za a tabbatar sannan kuma shi shi uba a ruwayarsa an samu sun rawaito irin ruwayar sun mara masa baya sabanin ita ruwayar a a a a a a zance an samu sun sun sun mamuta ba'a kamar kamar Ali bin Salih da Muhammadu bin Salama bin Kuhail din su ma sun rawaito da irin lafazin Sufyan cewa annabi alaihi salatu wasallam jaru wa yamuddu biha sautin sannan shi karan kansa shi uba din shi ma an rawaito hakan daga sa shi ma ya zo da lafazin ya jaharu wa ya muddu biha sautin to kaga anan shi shi uba a ruwa sama akwai bi kenan wata ruwa ya ce ana ƙasa da murya wata ruwa kuma ya ce ana ne ana ɗaga murya kaga Allah kalla za a ajiye ruwayarsa da haka wannan ruwa ta tasfiyan ita ce ruwa tabbatacciyar ruwaya annabi alaihi salatu salam yana bayyana amin kuma har ya zama ainihin mamu sun ji dan annabi na daga murya da ita sallallahu alaihi wasallam imam al-bukhari ya fitar da hadisin cikin juzul qira'a da abu dawud shi ma ya fitar da hadisin da isnadi ingantacce kamar yadda na faɗa wacce rawata shi ba ita ce wacce bata inganta ba wa kana ya'muru mutaqaddimina a muqtaddina bitani manzo Allah ya kasance yana umartar masu koyi mamu kenan annabi na umarta su da faɗa amin bu'ai da ta'aminul imam bayan amin din liman nan bu'ai tasgiri na ba'at alawazal fa'il kenan fa yaqulu manzan Allah yana cewa idza qala al imam غير المغضوب عليهم ولا الضالين idan limai ya faɗa haka sai manzo Allah ce faqulu amin ko kuma ku ce amin sai manzo Allah ce fa innal mala'ikata taqula amin domin mala'iku ma suna cewa amin wa innal imama yaqulu amin liman ma yana cewa amin kaga ashe nan da aka ce gairul maghdubi alaihim waladdallin qulu amin baya nuna cewa liman baya faɗa dan gashi a gaban ruwa kace innal imama yaqulu amin ko shi ma liman yana cewa amin shi isa nan da manzan Allah ya ce ilimi ya ce gairul maghdubi alaihim dallin ba ana nufin in ya faɗa ka shi ba zai ce amin ba ɗaya eh kenan sannan kuma mu ba ana nufin da ya faɗa ka kallima ya ce amin kuma za ku ce amin ba yanzu idan aka ce izar tahala fartahin in ya tafi ku tafi ana nufin sai ya tafi sannan za ku tafi ko kuma ana nufin ku tafi tare sai ya dari a ku tafi tare ke ne ga abokin misali yaro ne zai raka ka guri sai ka ce wannan yaron in ya tafi sai ku tafi ana nufin sai ya tafi sannan daga baya ka bi shi ko ana nufin ku tafi tare kamar haka ne na illima ya ce gairul maghdubi alaihim waladdallin ku ce amin a baya nuna cewa shi liman ba zai faɗa ba ko baya nuna cewa ainihin sai kun faɗa liman zai faɗa kawai abin da malamai suke cewa Allah kalla hadisin na nuna maka cewa ko da shi liman bai ce amin ba to kai zaka ce amin amma baya nuna cewa liman ba zai faɗa amin ba domin in ka faɗa ka to zai karo da ruwa da zamu karanta da ka idan liman ce gairul maghdubi alaihim wal shi ma liman zai ce amin to lokacin da liman zai ce amin yana cewa a zai fara amin ko to anan kuma ma mu za ku bi shi sai zama kun tike tare shi sa ma lai wa fi lafzin ya zo a lafazin manzo Allah ce idza ammala al-imamu fa aminu idan liman yace amin kuma ku ce amin ka kenan liman yana faɗa amin ko baya faɗa yana faɗa to kuma idan liman a koyi zai faɗa amin wannan magana kenan akwai hikima a cikinta dan in a boye liman zai faɗa amin to me yasa kuma annabi zai ce in liman ya ce amin ku ce amin dan in a boye ne ai ba za ku ji ba kaga wannan ne yake nunawa a me liman zai faɗa kenan a bayyana zai faɗa kamar yana bai karanta ruwar Abu Dawud annabi yana bayyana ba to wannan ruwar ma ta nuna haka kamar nan an yi muqabalatul qawli bil qawli ne can gairu maghdubi alaihim eh, idza qala gairu maghdubi alaihim wal dalin fa qulu amin kaga ayi muqabalatul qawli bil qawli in yace ku ce sai malamai ka ce asalin an ce ƙaul ana nufin a bayyane ko a ɓoye a al'asalu a bayyane to kenan da aka ce idan qala al-imamu ghayr al-maghdubi alaihim wal dhalin fa qulu amin sai wata ruwa ta ce fa innal imama yaqulu amin kaga al-qawl al-asal al-jahr kan kenan liman yana bayyanawa kamar yadda wannan ruwa ta ce a amana fa aminu in yace amin ku ce amin kaga da ba a bayyana zai ba ai ba za ku san ce amin ba to wannan kaga sabanin ra'ayin malikiya musamman malikiya kasimiya ne muke domin kamar da ibnu abdulbar ya haka ito ba shine ra'ayin imam malik ba ibn abdulbar ya haka ito ra'ayin imam malik shine liman zai ce amin amma za ka su a gurin malikiya liman la ya kula amin illa fi qira'ati sirri haka suka ce musamman karatu na nan kasimiya suna cewa limami baya cewa amin sai a karatun boye to wannan hadisin raddun alaihi Allah ya musu gafara ko amma hadisin yana musu raddi na annabi ya nuna mana cewa liman zai bayyana kuma annabi na bayyana sannan kuma za ga su suna kaga hadisi ya nuna ma mamu a bayyanar ce a ko a koyi a bayyane to kaga wannan ma ya saba ra'ayin malikiya domin a gurin malikiya dai kasimiya sun tafi akan cewa kai ma mamu in za ka yi amin din a karatun bayanan ma liman in liman ya ce garin magdubi da alayin dalin suka ce a za ka ce amin din kaga wannan hadisin ne akan su kenan liman zai ce amin a bayyane mamu ma za su ce amin a bayyane to ya za a yi amin din to anan ne inda kurakurai suke faruwa kamar yadda faɗa ba za ka yi amin ba sai liman ya fara dan annabi cewa yi iza ammana al-imamu fa amin idan liman ya ce amin ku ce me ku ce amin to nan kun fi baya nuna cewa in liman bai ce ba ku ka ku fara ma'ana wannan abu bisa mana ke nunawa kar ku riga liman amin din amma da liman gaba ɗaya shi baya ba ma rike ne baya cewa amin din wancan hadisi ya nuna mana cewa kai zaka faɗa kamar yadda malamai suke faɗa tunda manzala ya ce idan liman ya ce garin magdubi alaihim wal ku ce amin to za zaka samu liman ba malike ne ya gama karatunsa a bayyane sai ya ce amin kai zaka faɗa amin ɗinka amma in yana faɗar amin ɗin a bayyane to wannan hadisi ya nuna idan ammal iman fa ka, za zaka bari sai ya fara amin ɗin sai ba sai ya gama ba fa dan zaka haɗa wannan ruwayar ne da waccan kaga waccan ta nuna da ya ce walad dalin zaka ce amin ko wannan kuma ta ce in ya ce amin ka ce amin to dole haɗa ruwayoyin zaka yi kamar yadda malamai suke faɗa kenan ya za a yi daga ya ce wala dallin daga ya fara a kaga ya riga ka to sai ka bi shi sai ku tafi tare amin sai ku dire an fahimta wannan shine abin da malamai suke faɗa to kaga sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce faman wafaqa ta aminu ta aminal mala'ika duk wanda amin dinsa ta dace da amin din mala'iku imamu nawawi yace wannan dacewar ana nufin a lokaci sanda ka faɗa amin sai ya dace sannan mala'iku suka ce amin karshen sai ruwa ta ce me gufura lahu ma kaddama min zambi to za gafarta mutum abin da ya gabata na sa. wannan falala shi ta Allah subhanahu wataala ko za a gafarta mutum amma da yawa irin nan malamai suna cewa ana ga irin zunub ne banda irin zunub suna cewa ka ba irin zunub sai an tuba amma su irin zunub in ka nisanci manya to sagarar zunub aiki ma yana shafe su in tattanibu kaba'ira ma tuhawna ankum nukaffir ankum sayyi'atikum haka nan suna hujja da farin Allah allazina la yad'una ma Allah ilahan akara wa la yaqtuluna nafsan allati harama Allah illa bil haqqi wa la yaznuna wa man yaf'al dhalika yalqa asama yudha'ab lahu al yawm al qiyamati wa yaqlud fihi muhana salace illa man taba wa amana wa amila amalan salihan wa la yakbidu Allah sayyi'atin hasanat haka nan zaka ga manzo Allah ce aljuma ila juma'a wa ramadan ila ramadan wa salatu ila salah wal umara ila umara mukaffiratun lima bainahunna mattunibatul kabaya sai suke cewa to ana maganar saga'ir zunubi shi irin zunubi sai mutum ya tuba so da yawa da yaka malamai suke faɗa duk da akwai masu faɗa sabanin haka ne to kaga wanda ya ce amin in ka dace sanda ka faɗa amin mala'ikun su faɗa wanda ke nuna cewa kenan mala'iku sanda kuke sallar su ma suna tare da ku shi yasa imamu ne shi to wa'annan mala'ikun wani mala'iku ne ba ne kenan an san hafaza ko inna alaikum hafizin kiraman katibin yace to su ne sai eh, zai iya yiwa su hafaza din da suke faɗa mala'ikun saman su su faɗa mala'ikun saman su su faɗa ha aji sama kamar yadda ta ruwayar za ta nuna mana yanzu cewa mala'ikun sama wa fi lafzin akar ya zo a wani lafazin idza qala lakum fis salati amin idan ɗayan ku ce amin a cikin sallah wal mala'ikatu fis ya amin mala'iku ma a sama suka ce amin fa wafaqa ahaduhum al akar sai ɗayan ya dace da ɗayan ma'ana amin ɗin ku na ƙasa sai da dace da amin ɗin mala'iku a sama sai ce gufira lahu ma taqaddama min zambihi za a gafarta mutum abin da ya gabata da zunubinsa wannan falla ce ta Allah ta'ala ko kaga wannan ke nuna kenan Allah kalli karfin mustahabbanci na san mutum ya ce amin kuma ya bayyana ta wannan hadisi shekhani bukari da muslim sun fitar da shi da imamun nasa'i da darimi malai ce ziyaratul akhiraini ƙari guda biyu na ƙarshe wa azal hafiz fil a'a darimi ne fid su kenan yace wa azal hafiz fil fatai li abi dauda aidan wa wahamun yace al-hafiz ibn hajar ya jingina wannan karin cikin fatul bari ga abu dauda yace yayi wahami yayi kuskure abu dauda bai fadda wannan karin guda biyu ba yace wa hiya tabdil al-ijtihad bil hadith ala anna al imam la yu'ammin yace ana bata hujja da wannan hadisin a bisa cewa liman baya cewa amin kamar wa an malikin kamar yadda aka rawaito daga imam malik amma ibn abdar ya rawaito sabana daga imam malik ولذلك قال الحافظ saboda haka nema al-hafiz ibn hajar cikin fatawul bari yace wa hadha wa huwa sarih fi kawn al-imam yu'min yace wannan hadisin sarihi karar na nuna cewa limami yana cewa amin kamar yadda bayani ya gabata wa fi hadisin akhar ya zo a wani hadisin manzala ce fa qulu amin yajibkum Allah ku ce amin yujibkum Allah Allah zai amsa muku to waccan maganar mun dan katse ta bari mu karasa ta wacce na ɗauko yanzu ta cikin hashiya din an fahimce ta to ga karashin ta qultu mal albani yace wa yashhadu lahu lafdhu sani lafazi na biyu yana yin shaida kan haka kan cewa liman zai ce ani yace qala ibn abdul barr fi at-tamhid ibn abdul ya faɗa cikin at-tamhid sharhin muwatta ko yace wa huwa qaulul qaulul jumhurul muslimina yace wannan shine qaulin jumhurin musulmi cewa liman zai ce amin kuma mu ba zai ce amin kuma ya bayyana ta kaga ibnu abdullah sai ce wa minhum malik daga cikin malamai suka tafa haka akwai imamu malik yasa nace shine ra'ayin malik liman zai ce amin domin ra'ayin maliku fa ba ra'ayin malikiya da ba akwai guraren da malikiya da tafi akan kaza mai ma wala ba kai tafi ba akwai su da yawan gaske ya yace fi ruwayatil na anhu cikin ruwayar mutanen madina daga imam malik san rawaito imam malik ya tafi kan cewa limami zai ce amin lissa hati an rasulullahi ibn abdullahi ce saboda ingancin hakan daga manzan Allah min hadisi abi huraira daga hadisin abu huraira ni hada yana nufin wannan hadisi na makaranta wa wa'il bin hujjar da kuma hadisin Wa'ir bin hujjar yanin ladhi qablu shine hadisin da yake gaban wannan wanda kuka fara karanta kafin wannan kaga wannan shine ra'ayin shi kansa imam malik cewa liman zai ce amin to sai ya ce wa fi hadisin akar ya zo a wani hadisin manzo Allah ce faqulu amin yujikumullah ku ce amin Allah zai amsa mu. domin lafazin amin amin ismul fi'il amin bi ma'ana istajib ko wasu suna cewa amin ismin min asma'illahi wa ya taqdiruhu ya amin agwa suka ce ba na kaula yana da rauni magana mafi inganci amin ismin fi'il ne bi ma'ana istajib Allah ka amsa to shine wata ruwa sai manzala ce faqulu amin jibkumullah idan ku ce amin Allah zai amsa muku subhanahu wa ta'ala wanda ya zo a ruwar Imam Muslim da Abu Awana wa kana yaqulu manzon Allah ya kasance yana cewa ma al yahudu ala shay'in ma hasatkum ala salami wa ta'min yahudawa ba sai muku hasada akan wani abu kamar yadda suke muku hasada akan sallama da kuma fadar amin kalfal imam a bayan limami kaga she fadar amin din ma saba musu ne ko kuma kona yahudawa ne sai ne muku hassada domin su Allah ta'ala bai ba su wannan falalar ba kai ku kawai amin zaka ci Allah kan kare ma banka su ba su sami irin wannan ba to ne sai suke muku hassada to kaga bai kamata a ce mutum yayi mai ba nan ya bar fadar amin din a cikin sallah bukhari ya fitar da wannan hadisin cikin adabul mufrad da ibnu maja da ibnu kuzaima da imam ahmad da suraj da sinadai guda biyu ingantattu ba da ce fa'idatu ga wata fa'ida an ganta ku yace tamirul tadminul mutaqaddimina wara al-imam yakunu jaharan yace fadar amin din amma kamata ya kamata ya ce mutaqaddimina kowace suka haka ne duk mutaqaddimina yace eh a taka ko haka ya kamata a ce shi ne masu koyi amin ɗin almuktaddina masu koyi wa rali imama a bayan liman ya kuna jihar malai ce zai kasance a bayyane kamar yadda na faɗa kenan ya ce wa makarunan ma a imam kuma zai kasance a tare da amin ɗin liman la yasbiqunahu bihi ba mu mai koyi ba zai riga limami ba faɗar amin ɗin ya ce kama ya fa'alo jama'ir musallin kamar da dandazon masu sallah ka suke ba ko ba haka ba mafi yawa da nan masu sallah suna riga liman faɗa amin malai ce to ba haka za a yi ba ya ce wala ya ta'akkaru na ko ba za su yi jinkiri ga da liman ba kenan ya za a yi tare za a yi ba za su riga liman ba ko ba za su yi jinkiri sai liman ya gama sannan su yi ba tare za a yi yace hadha huwa allazi yarjuhu indi akhiran yace wannan shine abin da ya rinjaya a gurina a ƙarshen al'amari yace kama haqqaqtuhu fi ba'd mu'allafati mu'allafati yace kamar yadda na tabbatar shi a sashin na da na wallafa yace minha silsilatu ahadithu da'ifa daga cikin inda ne magana kan wannan akwai silsilatu ahadithu da'ifa wa sayyu targhib wa tarhib da kuma littafin sayyu targhib wa tarhib na al-hafiz al-mundiri kenan rahmatullahi alaihi ina gani lokaci yayi nan zamu tsaya insha Allah sai mako na gaba alhamdulillah rabbil alamin mutul muttaqin wala udwana illa ala zalimin ne ce assalamu alaikum idan kar gali man amin wannan hukunci ne a ban san wani hukunci na cewa sallaka ta ba illa iyaka da abin da ya fi dacewa da sunna shine ne shine ku yi tare da lima amma ban san wani malami da ya ce dan ka riga liman faɗa amin sallah ka ba ba gaskiya musamman kuma matsala ce ce irin wannan matsalolin wanda zaga akwai sabani a kansu kuma kowa yana da wani wajahi na dalili to irin wannan zaga malamai ba su rigima a kansu ba ma a bata sallah ba irin wannan matsala ko rigima baya akan dan wani yana riga liman yana ganin a ai shi za a riga liman daga an ce wala balin zaka ce amin ko liman bai faɗa ba wannan ba ce irin matsalolin da za a yi zafi har a yi rigima a kansu ba sa ciki ka sallar sa ta lalace ba sannan ko ba za ku rigima da shi ba illa ya kai kokarin gamsar da shi ga abin da ya fi dacewa da suna idan bai gamsu ba ya fi gamsuwa da wancan rayan ka kyale shi ba abin rigima ba ne ku yi sallah tare in ma zai limanci ka bi shi duk wannan ba ce matsalolin da ake rigima akwai yan matsaloli wanda duk malamin suna magana irin su ba a rigima ya kafa matsala a salatu masu a farko da masu a ƙarshe kawai ta ba matsala rigima ba ce kwata kwata da kowanne ya koya mana suka dogara da shi duk da abin da ya fi inganci a yi ta a farko amma masu ganin cewa ita za a yi a ƙarshe suna hujja da wani hadisi ne na ummu na Aisha wanda kuma ya inganta haka shi ma na ce irin matsalolin da ba a rigima a kansu akwai irin wannan matsaloli din to wannan zaka iya sanya ta a ciki wannan ce idan mutum ya yi ta'awizu da bismillah raka shi ta farko sun wadatar mai ko kuma kowace raka'a sai ya sake maimaita su malamai suna da magana ne wasu malamai suka ce in yi na farko ya isar masa wasu suka ce a'a suka ce karatun raka'a ta farko bai da alaka da karatun raka'a ta a kowace su yayi ka abin tambaya anan karatun raka'a farko yana da alaka da na raka'a ta biyu suna da alaka ba su da alaka wannan shi ne ra'ayin shi kansa malamin da muke karanta littafin littafinsa amma albani yana ganin cewa kowace raka'a in za ka karatu sai ka yi sabon tawili da bismillah saboda yanzu ka yi raka'a farko ka gama karatunta ka yi ruku'i ka yi sujjadu ka ɗagu an gane ko kaga za ka yi wani karatun suna ganin a nan sai ka sake wasu kuma suna ganin a'a kawai in kai na farkon akwai ma masu ganin ma ba za ka yi ba ko kamar malikiya su a gunsu makaruhi na yin bismillah ta'awil da sallar farilla da aka malamai suna da magana biya ma wacce tafi shine kowace raka'a in za zaka karatu ka yi ta din ita ma irin waccan matsala ce ba za a yi rigima a kanta ba shi yasa da ka muku ma akwai wanda ma suke ganin gaba ɗaya ma ba za a yi ba kuma ana bin su sallah ko ba a bin su yawa dan kai ka zo ka yi zafi ka ce ai ba mu bi sallah ba bayan baya a duk wani ba matsalolin rigima ba ba su da karfin da za a yi wani rigima a kansu musamman ka kalli wannan wasu na ganin a karatun farko ya wadatar dina da alaƙa da sauran kaga suna dan wata ta cewa wasu suna ganin a'a bai da alaƙa amma dai abin da ya fi kowace raka in ka fara karatu ka yi su wannan shine abin da ya fi. sannan kuma fatiha da sura ake yi wa ko kuma iya fatiha kawai a ai ka'ida ta karatu za ga in an fatiha suratul fatiha ta kare ko bata kare ba ita kuma eh, bismillah tana cikin fawaki za ka idan ka gama fatiha za ka yi sura za ka kare bismillah ita bismillah za ka yi ta tawidin ne na farko ya isar maka na wajen karatun fatiha amma bismillah za ka kuma yi wannan shi ma tambaya ce guda biyu ta farko na amsa ita ce irin wannan ta biyu ce idan mutum ya makara ko ya rasa wata raka'a idan ya yi kabbara zai bi liman sai ya yi da istiftayi kafin ya ci gaba da bin liman ko sauransu inda liman yake karatu a fili in ka samu liman ya riga ya fara sallah in dai a fili yake karatu to idan ka zo kai kabbara har ran karatu liman za ka inda yake karatu a fili domin a nan cikar koyi da liman shi ne ka saurare shi amma suka ce inda limai ki karatu a ɓoye to kaga ainihin ne farkon sallaka suka ce to a nan za ka yi da wal istiftahi sannan kuma kai ka ci gaba da karatu amma inda yake a bayyane to kana yin kamar kawai sauraron karatun liman za ka yi wallahu a'lam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk